daya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 28 ga watan jun shekara ta 2014 wannan shine kaset na 17 daga cikin jerin giyar karatuttukan karishan karatun fatuwal hamawiyatul kubara wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da rahma asalin littafin fatuwar hamawiyar kubra tambaya ce aka rubuto wa shekul islam ahmad bin abdulhalim rahimahullah daga garin hama na ƙasar suriya inda ake tambayan shi ana neman fatawarsa dangane da yadda ya kamata a fassara ayoyin sifatul khabariya da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka zo suna bayanin siffofin Allah khabariya a inda ibn taimiya ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan amsa tsakanin azahar da la'asar wannan littafi babban malaminmu a sheikh Muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya karantar da asalin matanin shi a cikin kasusuwa sama da guda casa'in a inda kuma malam albani rahimahullah ya dawo yana karanta wannan mukaddima da Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri ya yi ma wannan bugu na maktaba ta darul minhaj malam ya yi kasusuwa kamar guda shida Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi mishi. muna fata Allah ya karɓi shahadarsa shi da ɗansa abdullahi da matarsa umma abdulbarri idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna nan muna ta karanta wannan doguwar muqaddima ilmiya wadda hamadu tuwaijiri a doktor ya ma wannan ainihin littafi mun kwana a ƙarshen inda yake bayani dangane da dilalatul aqli alaiha bima ya'ti yadda hankali yake nuna cewa lallai da gaske ne Allah yana da uluwi mun gama jin waɗannan hujjoji da ya kawo a inda yake ƙoƙarin mayarwa da 'yan ash'ariya da ire-iren 'yan bid'a masu ta'awilin sifat yake ƙoƙarin mayar musu da martani da irin hankalin da suke cewa suna aiki da shi wajen fassara ainihin nasoshin a yanzu za mu tashi a shafi na ɗari da biyar inda mala ya ce rabi'an mazhabu jumhuril asha'ira wa abradu shubahihim malaman asha'ira dangane da uluwi da kuma menene shubuhohi mafi bayyana wadanda waɗannan ash'ariyawa suke kafa hujja da su a matsayin hujjoji كما سبق فإن جمهور الأشائرة ومتأخريهم ممن ينكر صفة العلو لله وهم متمسكون في ذلك ببعض الشبه حيث جعلوها قواطع أقلية وبراهين يقينية عارضوا بها الأدلة السمعية إذا كما يند بياني يقباتا فإن الجمهور الأشاعرة لو asha'ira أشأل ياواه wa mutaakhirihim da na baya bayan su mimman yunkiru sifatal uluwi lillahi waɗanda suke ƙaryata cewa suke yin musu cewa Allah ba shi da siffa ta ɗaukaka wa hum mutamassikuna fi zalika bi ba'd shubai kuma ya gabata cewa suna riƙo ne karkashin haka da wasu shubuhohi wasu rigingimu da suka ɗauka a matsayin hujja haifu ja'aluha qawati'a aqliyatan waɗanda suke lissafa su a matsayin hujjoji yankakku waɗanda hankali ke karɓa wa barahina yaqiniyatan da kuma cewa dalilai ne na yaqini aradu biha al-adillata as-sam'iyya waɗanda suka yi kokarin su gwara su da dalilai waɗanda aka ji su a cikin nasushi wa min ahammi hadhihi shubahi ma yali malam Hamadu ya yace daga cikin muhimman waɗannan shubuhohi da suke hujja da su akwai abubuwa masu zuwa أن إثبات العلو الذاتي لله يلزم أن يكون حيزا شوى إذا أكتبت دا الله ينال توككا تذات شي فوانا ينا لازم تشيوى أن يوى الله حيز مكان كينا أن يمش جهة ولو كان محايزا للعالم idan ko Allah ya kasance yana da wuri wanda yake wato daban da ita wannan al'alam halittar duniya na kana akbar min to zai zama kenan ko dai a ce Allah ya fi duniyar nan girma au asghara ko ya fi duniyar nan kankanta au musawiyan lahu ko kuma girman su daya kun jerin hujjojin nasa na laulau din wa hadha yujibu an yakuna lahu miqdaru to in ko aka ce abu gashi ya fi wani girma ko girman su daya da wani ko kuma ya gaza wani a girma to wannan ya nufin abin yana da awo kenan ya da mikidari za a iya kwantifayin ɗin girman shi ko nauyinsa ko hajjaminsa ko makamancin haka to in ko aka ce haka wa kullum muƙaddarin to duk ko abin da za a iya lissafa girman shi ko nauyin shi ko yanayinsa to fal aqlu yufridu asghara minhu aw akbara to zuciya hankali zai iya tunanin wani abu da ya fi shi girma ko ya fi shi karanci mana duk abin da za a auna a hankalin mutum a ce misali garin Zariya ya fi garin soba girma ko kuma garin zaria da garin soba girmansu ɗaya misali to in dai za a iya musu wannan awa to za a iya tunanin wani gari kenan da ya kai girman Zariya ko ya gaza haka haka ce wannan mutumin ya fi wannan shekaru to za a iya ganin shi ma wani wanda ya fi shi ma'ana in za a iya mu muƙarana tsakanin wasu abubuwa guda biyu a siffa a ƙaddara nauyinsu ko yanayinsu ko girmansu ko tilinsu to za a iya samun kenan tsakaninsu akwai zarceceniya to za ka samu zarceceniya ku duk abin da ya zarce wani to za a iya samun shi ma wani ya zarce shi ko ya gazar mun gane logic ɗin nasu ko sai suka ce in ko aka ce haka game da Allah wa qalu aidan suka ce isbatu uluwi yalzamu minhu an yakuna lillahi an yakuna Allahu fi jati yana tabbatar da cewa Allah yana wani waje kenan na musamman walau kana fi jihatin idan ko yana wani wuri na musamman laftaqara ila mahallin to yana bukata zuwa ga matsuguni kenan wala lazima an yakuna al-mahallu qadiman to kuma in aka ce yana bukatar matsuguni dole ya matsugunin tun na tuntun azal ne tun da shi ma Allah tun azal ne fa innahu qadimun ta'ala qadim domin Allah yana nan tun azal da wurin da yake da bukata in an ce yana da wuri shi ma dole wurin ya zama yana nan tun azal aw yakuna subhanahu hadisan ko kuma ya zama in wurin hadisi ne to shi ma Allah hadisi ne kenan ta'ala Allahu amma yaquluna li'anna al-mahalla hadithun wa kilahuma mumtali'un shi domin wuri kuwa dama shi samamme ne to kaga ba zai yi a ce waɗannan biyu sun haɗu ba Allah kadimi kuma a ce an mishi wuri shi kuma wuri hadisi ne domin dole sai dukan su zama kadimai ko dukan su zama hadisai kuma biyun baya haɗuwa na so na katin jin shi kawai aiki saboda mu saba da wannan katin maguzawa ba bana ya kawo ne kawai dan ya mana bayanin me suke faɗa ya kuma ya kamata mai musu da martani ka ji karatu ne babu aya babu hadisi irin karatun zulke dan muhammad wa qalu suka ƙara cewa law kana mukhtassan bil jihati wal hayyiz da za a ce yana da wuri ko muhalli la lazima an yakuna ghayra mutanahin min jami'il jawanib tare da ba shi da matuƙa ta kowane ɓangare wa haza kulluhu batil suka ce wannan kuma dukan shi barna ne wa qalu suka ce law kana mutanahiyan da ya zama kuma yana da ainihin wato matuƙa min jami'il jawanibi ta dukkan wurare fahina idin nufridu quwa fawqahu ahyazan wa jihatin fariga to zai zama mu dauka kenan cewa akwai wasu wurare a saman shi da gefa wanda suke empty ma'ana aka ce ga abu an aje shi a wuri to abun yana da iya space din da yake occupied to dole ya zama a gefen shi da saman shi da kasan shi akwai empty space da haka kenan in aka ce haka to akwai wani wuri a can sama da inda Allah yake inda babu komai sai suka su da kai suka ce wannan kuma ba zai yiwu ba, ina fata mun fahimci wannan fala yakunu fawqa jami'il ashya sai zaman an yi haka to kenan Allah baya saman dukkan abubuwa tunda akwai sama a saman shi inda babu komai akwai empty space a sama da shi jama'a irin wannan karatun ne koyi aiki cewa shi sa za ka ji ana fadan cewa duk wanda ya tauhidi ya yi yawa sai ya bata irin wannan tauhidin ne dama na bata ne ai mun sha jin tarihin waɗanda suka bata akan shi هذه من أهم ta التي biha wa abrazuha waɗannan suna daga cikin mafiya bayyana da mafiya muhimmancin shubohin da suke riko da su walahum fi hadha shubahun kathiratun la hajata li dhikriha baya ga waɗannan akwai shibohi da dama waɗanda babu bukatar sai an ambace su Allah shi kyauta mala yace unzur ash shubhatu allati awradaha fil irshad lil juwayni ka karanta shubha wanda ainihin wato ibn al-juwayni yayi ta kwararo su abdul malik ibn abdullahi Ibnu yusuf al-juwayni wannan babban malami na ilmul kalami da kuma usulul fiqh an shayin magana akan shi karanta littafin mai suna al-irshad littafin akwai shi an buga shi maktaba ta ainihin wato alamul kutubi sun buga shi tun a 1987 da ta hakikin wata malama mutumiyar ƙasar misra ita ce doktora faukiya hussein mahmud wata farfesa ce ta falsafa a jami'o'i a jami'ar ainihin ainihin shams ta ƙasar misra hannuna da kai kan shi bane akwai sha'anin a insha akwai kuma wani bugu da aka mishi tsura wanda za ka gan shi haka ake buga shi ba shi da wani nagarta ba shi da wani hakiki duk irin wannan abubuwan shi ne a cikin shi Duk irin wani maganin lau kaza lakana kaza kaza kaza irin waɗannan laukaniyat alfariga anil asalati wal haqiqa ka karanta wannan littafi a cikin shafi na 39 zuwa 40 da kuma luma adillati wanda shi ma nashi ne shi malam ainihin ibnu juwairi din a shafi na 801 da kuma a shamilu fi dini. wannan shi ma duka littafan shi ne tun daga shafi na 510 zuwa 524 saboda ba su da wata tijara fi ita shi ne kawai aikin nasu su ga duk littafan su abin ke dauke da shi kenan kamar yadda ka dauki littafan, Imam Nawawi duk inda yazo sai ga magana yake akan sunna magana yake akan gyaran al'amari na tauhidi da gyaran halaye saboda irin shi kuma nashi karatun kenan in ka ɗauki ibn sai ka ga duk inda zo maganganu yake akan aƙida, maganganu yake akan sunna maganganu yake akan biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu yayi magana ɗaya, ya maimaita ta a cikin littafai da yawa saboda fa kullu ina'in bi fihi yambo kowace ƙwarya irin abin da ke cikin ta irin kanshin da za ta yi kenan in zo gala ne kanshin shi za ta yi idan dinkin ne haka idan fura ce duk abin da ke ciki shi za a ji kanshin ta a ciki ina fata mun gane wannan sai kuma littafin al-i'tiqad na al-imam al-ghazali shi ma wani daga cikin manyan bijiman malamai masana a wannan ilimi na al al kalam a cikin shafi na 44 zuwa 46 da kuma qawaidul aqaidi shi ma na al-imam al-ghazali ne a cikin shafi na 162 zuwa 164 sai kuma littafin al-ghunyatu fi usuluddin li abi sa'id an-naysaburi wannan wani babban malami ne ba shafi'i alkali na garinsu na Naisabur ana mashi lakabi da mutawallan shafi'i ya kai ya tike ya ƙware a wannan ilimi na bata ya rayu a karni na ainihin biyar zuwa na shida ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 470 da ainihin takwas insha Allah yau kwace shekara 957 wannan malami ya rubuta wannan littafi kuma littafin ya yatsu ya samu karbuwa a wancan zamani domin daidai zamani ne wanda waɗannan baƙaƙen aƙidu suke da rawaji sosai akwai ta haƙiƙin da Sheikh Imaduddin Ahmad Haidar ya mushi wanda aka buga shi ma a maktaba ta Alamul Kutubi a shekara ta 1987 1987 duka littafai ne waɗanda suke Allah ya taimaka mu da nan ƙasar ba su yaɗu ba domin ɓarna ce ba su da wani amfani ya ɗansu akwai kuma almawakif na al'imamu la'iji al'iji almawakif iji shi ma wani dakari ne a wannan harka alimamu imamu iji ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 756 yau kwatankwacin shekara 600 kenan da 79 insha Allah waɗannan malamai duka waɗannan rubuce-rubuce suna nan a cikin littafan su ka karanta al'iji ɗin a cikin shafi na 271 sai kuma a sasu taqdis littafin ibnu ah, rushidin ko wanda ibn tamiya ya maraddi a cikin shafi na hamsin da bakwai da shida zuwa saba'in da ainihin shida da kuma al'arba'ina lirrazi al'arba'ina fi usulun dini kenan al'arba'una fi usulun din ta fakar dinin razi ba wannan malami ba saraki cikin shafi na ɗari da shida zuwa ɗari da goma sha uku da kuma ma'alimin usulun din a cikin shafi na arba'in da biyu zuwa arba'in da uku da kuma almasayil khamsuna fi usuluddin dukansu na razi ne a cikin shafi na 36 eh, zuwa 40 da kuma muhassali afkaril mutaqaddimina wal a cikin shafi na 157 zuwa 80 da eh, zuwa da 58 da ghayatul maram ta al-imam al-amidi a cikin shafi na 180 zuwa 181 to ji wannan jama'a sai malai yace وقد اجابوا عن الادله التي استدل بها اهل السنه بما يلي ا وقد اجابوا عن nan malam yayi wani irin larabci ne wanda akwai malaman ma da suke tuhuma cewa gwaranci ne shine takrarul fa'il wa qad ajabu ga wawul jama'a ya kawo ko wanda shine fa'ili na ajaba sannan kuma maimaita ahlus sunnati sune wawul sune da wawul jama'a din shine mas'alan akaluni albaragisu akaluni albaragisu amma malamai sun yi ta hakiki cewa wannan ya tabbata domin qur'ani ma ya yi magana da irin wannan larabcin shine gashi nan da yake cewa wa iz asarran najwa allazina zalam wa najwa wa asarru an najwa sai kuma Allah ya mata allazina zalam to allazina shine fa'ilin asarra sannan kuma aka gabatar da wawul jama'a da haka ya halasta haka a larabci ya halasta karanta littafin ainihin wato imamul shi shine ham'ul hawame sharhu jam'il jawami babban littafi ne a cikin usulun nahawi ya tsefe magana yadda ya kamata da kuma sharhin littafin ainihin wato abin nan littafin ibn hisham na littafin alfiya ta ainihin wato al imamul sharhin alfiya na ashimi Allah ya samu dace a takeice ce wa kad ajabu anil adillati allati tadalla biha ahlus sunnati bima yali ahlus sunna sun ba da amsa akan waɗannan dalilai da waɗannan muta'awwila suke amfani da su da abubuwan da ke tahe amma adilatun naqaliyyat dangane da dalilai na ainihin al-nakaliya waɗanda aka ciro a cikin qur'ani da sunna faqad sallatu alaiha Humul akbar sun sallada sun daura babban ɗagutunsu babban abin da suke bautawa ta wajen bata shi suka daura a kai shi ne mene wa huwa ma yusamma bit ta'wili shi ne abin da ake ce ma tawili a matsala jama'a game da tawili matsala ce mai girma a cikin babuka na usul fiqh da lokal arabiya da kuma sauran ilmomin da suke da alaka da shari'ar musulunci domin tawili wata zahira ce wadda ita ta jawo mafi yawan rigingimun da ake fama da su yanzu a addini shine kowane takadari daga cikin mu'tazila da sufiya misali da khawarija da shi'a da asha'ira da kadariya da nasiba duk waɗannan in suka tashi kawo ɓarnarsu, za su ɗauko maka aya ne ko wani hadisi sai su bashi wata fassara da za ta dace da son zuciyarsu shine ma'anar tawilin ko ma'ana in muka ɗauki mu'tazila a matsayin misali sun riga sun sa wa kansu ƙa'idoji sai su tafi laliban ayoyi da hadisai wanda za su goyi bayan wannan ƙa'idojin ba za su samu ba saboda babu ayoyi amma yin su samu wasu ayoyi da suka yi kama da za su iya ba da hujja sai su ɗauke sai su ce su ne hujjojinsu sai su kyara ɗayan ɓangaren waɗanda kuma suka ga za su lalata musu hujjoji sai su murɗe su su bankara su su tankwasa su da ƙarfin tsiya har sai sun bi wannan tsari na na san mala albani rahimahullah ya yi bayanai sosai akan waɗannan musamman waɗannan irin tsare-tsare a waɗannan karatukan da ya yi na hamawiya da kuma wasu su da aka za gaba zare dama sai ya yi ƙoƙari ya ƙware game da larabci saboda ya zama yana iya sarrafa larabci yadda yake so irin su zama shari abinda suka yi kenan da kan yi zuwa cikin tafsirin shi na kashaf to duk inda ya samu wata aya da ta saba wa abinda suke gina mazhabinsu a kai to ba zai kyale ta ba da haka da yazo da suka zo fassara aya misali min sharri ma khalaq cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to su a wurin su ba su yadda Allah yana halittar sharri ba daga cikin usul ɗinsu na al'adar cewa duk abin Allah zai sa bawa ya yi to sai dai alheri bawa shi da kanshi yake yin sharri domin idan Allah ya kaddara wa bawa ya yi sharri kuma ya mishi azaba akan wannan sharin da shi ya kaddara mai to ya cuce shi sai ce to kuma Allah baya cuta da aka sharri to bawa kada yake yin kayan shi shine bukhari musu raddi na tafin halku af'alil ibad to da suka suka ce wannan aya ba haka karatun ta yake ba min sharrin ma halak suka ce min sharrin ma khalaqahu Allah a'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce muna neman tsari daga Allah ubangijin alfalak hasken safiya ko min sharrin daga wani sharrin nan ma khalaq wanda Allah ya halice shi wa tare da cewa babu a ko da ifiya ta zo da wannan karatun amma suka ce haka karatun yake saboda tsaurin ido irin na yan bid'a jama'a haka suke haka wa kallama Allah Musa taklima sai suka ce a ai wa kallama Allah Musa taklima shi Musa ne yayi magana da Allah magana ba Allah ne yayi magana da shi ba suka ce kuma lazima haka bai nufin Allah ya magana da Musa dan Musa yayi magana da shi dan haka yi mutum magana shi yake kula ka fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban sai haka dai suke irin waɗannan fasarori ga sanan burjik to wannan shine ta'awili jama'a tare da cewa asali a musulunci salaf magabata na kwarai malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ba su san kalmar ta'awili da irin wannan fasara da muke bata yanzu ba da irin wannan mustalah da muke bata yanzu wanda ke jawo rigingimu ba abin da suka sani shine ta'awili ma'anarsa a gunsu shine irja'ul ma'ana ila ma ya uri ilaihin lafsu mai da ma'anar abu zuwa ga abin da lafazin ke dauka kamar yadda ibnu jarir ya kalta fashi da suna al-jami fi ta'wil ayil qur'an ma'ana fi tafsir ay fi irja'i ma'ani ayil qur'an ila ma ta'ulu ilai kuma duk da kanta tafsirin tabari babu wani mai suna tawili irin wannan a cikin shi duk ayar da ya kawo zai kawo hadisai da ayoyi da maganganun salaf da suke goyon ta. da suke fassara me take nufi da suke faɗan hukunce hukuncen da ke cikinta da suke bayyana me yasa aka saukar da ita to abunsu ma'anar tawili kenan ko kuma ma'anonin da ƙur'ani ya kawo na tawili waɗanda daga ciki akwai cewa fassaran mafarki ko ƙalu adghafu ahlami wa ma na hannu bi ta'wilin ahlami ai bi tarjamatin ahlami bi alimi haka kuma ha za su raƙu bayini wa bayinaka sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasdi alaihi sabara shine fassarar wani abu da baka fahimta ba ƙarin bayani sharhi wanda ba shi da karkata daga asalin ma'anar da haka ake nufi da tawili amma tunda ainihin wancan razi ne ko Ibn rushd Ibn rushd amin yazo yace a abinda ake nufi da tawili shine sarful lafzi an ad-dilala ila ad-dilalati majaziyya haka ya fara cewa karkatar da lafazi daga ma'anar shi ta hakika zuwa ga wata ma'ana majazi in an ce yadu ce ba yadu ba kuwa in an ce uluwi ce ba uluwi ba kudura kaga shine sarfin lafzi an dilalatin haƙiƙiya ila dilalatin majaziyatin wannan shine abin da suke kira da suna tawili shine akan abin da addinin mu'tazila ya ginu balantana kuma sufiya sufiya kam ka karanta tafai irin su fususun hikam na su ibnu arabi da tafsirin shi na al da tafai makamanta ire-iren waɗannan nasu ainihin wato ibnu saba'ina da makamantansu abin da ke cikinsu kenan ga baki ɗaya kuma mu ma abin da muke shaidawa kenan a rayuwar mu yanzu abin da sufaye suke yanzu a ce mutum wai ya ce gashi nan a airport an aja kaya kayan shi wanda ya auno an rubuta sunan shi an yi labelin amma idan aka zo sai a ce wai shine wannan mutum saboda an za ce ga ɗaya rubuci nan ga ɗaya rubuci nan a samu ɗaya rubuci iya adadin jakunkunan nan kuma kowanne sunan shi wannan shehin to da shi ne wannan shehin kaga wannan tawili ne ba'idun an haqiqati wal haqq amma haka suke fara haka ake ji haka ake gani a ce a samu mutum ya ci waina da rana tsaka cikin watan ramadana a gaban kyamara ana bas alhai ana live coverage na tafsiri kuma a yi tawili wannan kan cewa ai ya riga ya sha ruwa ne a makka ya iso Najeriya da rana tsaka na farko sanda ake wannan karatun maka ba su sha ruwa ba kaddara kuma sai sha shi in ka sha ruwa a wani gari sai ka ta wani gari ka ga da rana shi ke kai ka cigaba da sharuwa saboda zindiƙanci kaga duk wanda shi ne tawuli a aikata ka suke duk abin da suka ga dama za su lankwaya shi ya goyi bayan maganganun su to mu suna suna ba mu haka mu salafiya ba ma cewa bari mu kafa ka'ida sannan sai mu nemo mata aya da ta goyi bayanta mu sai mun samu aya sannan sai mu fitar da ka'ida a ciki to su kuwa sai sun kafa ka'ida sai su tafi neman aya da ta goyi baya don haka suka samu kansu a cikin tuba-tuba iri-iri haka nan kuma shi'a su ma a kan ta'awili suke gina addininsu, su shine abu da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi sai su bashi fassarar da su suke ganin ita ta dace da son zuciyarsu Aisha ta yi manzo Allah laifi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai jawo shinta ba manzo Allah bai kyare ta ba Allah bai saukar da aya ya ce fassarar wannan aikin barna bane sai su ce to kaga wanda ya nuna cewa tare na annabi sai tare na annabi kuwa ya nuna cewa dama munafuka ce ma'ana yanzu su suke wa annabi ma'anar abin da ya faru shi yana zaune yana gani abin da bai fahimta ba domin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya garin laifi ya kyale da Aisha ta ce me ka gani a jikin Safiya wannan yar gajeren mata ai da yake wannan laifi ne manzo Allah ba ta rufe baki ba sai da ce mata kin faɗi magana ta alatir wadda inda za a sanya ta a cikin ruwan teku ya ta mai da shi kwatani mai ɗoyi to yanzu wannan ta yi laifi da ka bai ɗaga mata ƙafa ba ya mata faɗa nan take ya mata nasiha ya mata wazi amma cewa da ta yi me ya kawo ka gidanmu bayan ka ce sai bayan kwana talatin ai kwana ashirin da tara ne yanzu ba ta mashi galatsin magana ba da yake ba laifi bane a shari'ance wannan magana ta mai kawai sai murmushi sai rabu da ita yace wata dama wata na yin kwana 29 to sai dan shi a yanzu zindiki bayan fiye da shekara dubu sai ce wacce magana da Aisha ta yi laifi ne ga Annabi ma'ana shi yake fasara laifin kaga mugun tawili kenan ko kuma mutanen da Allah ya ce ya yarda da su sai ka ce a'a ai yadda an soke ta sai ka ce ka gane wannan kashi aqida ka ta albada'u cewa Allah yana yin abu daga baya ce ya fasa to kai dai ka kake cikin matsala dan shi'a domin su zabai sun riga sun gama morewa Allah ya ba su abin da ma ya fi aljanna wurin Allah shine yarda din domin ranar kiyama kamar yadda Bukhari ya ruwaito, bayan Allah ya ba mu ɗan aljanna dukkan ni'imar da zai ba su har ya bayyana musu zatin shi sun gani sai ya tambaye su Allah ya sa mu a ciki ya ce akwai wata ni'ima da na muku alƙawari wanda ba ku gani ba sai ai Allah mun ganta fiye da alƙawarin da kai mana sai ce akwai saura yanzu sai zana su saurara gaba daya suna mamakin meye kuma abin da Allah zai kara musu sai Allah ya ce na ba ku yarda ta sai su ji ashe yarda ta fi ni'imar da suke ciki daɗi to wannan yarda ce fa Allah ya ce ya ba sabai a anan duniya kuma da nasi qat'iyyu dilala qat'iyyu subut wa dilala kai kuma kana ta hauka ba amma san kai musulmi ne ko kafiri ba sani ba Allah shi kyauta to haka khawarija da ta'awili ne suka kafirta jama'a suka kafirta suka kafirta dukkanin musulmai suka ce kowa da baya cikin su tobatacce ne suka yaƙi musulmai suka yaƙi sahabbai suka yaƙi mutanen kirki da da ainihin ta'awili na wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul kafiruna suka ce duk wanda yace a kira wasu mutane su sulhu to kafiri ne da aka saka fata aliyu suka fata muawiya suka fata duk wanda suke goyon bayan bangarorin guda biyu suka ce su kadai ne musulmai irin wannan shine aqidar waɗannan yan boko haram da suka zai mutane bala'i a cikin wannan ƙasa muna fata Allah ya kawo mana ɗauki game da matsalolinsu Hakanan kuma a sha'ira su ne waɗannan wato masu tauhidin alwujudu na nan ƙasar da ko'ina a cikin duniya waɗanda suke cewa alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal muhalafatu su ma ta'awili ne suke su kam dama su dama sun fi kowa shahara da ta'awili sun fi kowa shahara da ta'awili na sifat domin ne usul ɗinsu duk waɗannan da aka ambata su gazali su razi su ne malamansu su ne shugabannin addinin hakanan kuma alƙadariyatu majusu hadhihi al'umma su ma ta'awili ne ya kai su domin za su ce ne kaza da aka faɗa aka ce mutum ya aikata to ai shi da kanshi ne ya wannan abu babu ruwan Allah a ciki Allah bai ainihin wato san zai yi wannan aiki ba sai su ɗauko ayoyi waɗanda ayoyin ba su a fassaruwa sai an haɗa su da sauran yan uwansu sai su fassara su a haka wato asalin abin da ya faru da ma shine shi harshen larabci harshe ne mai yalwa daga cikin harsuna mafiya fasaha a duniya sai ya zama babu wata kalma a larabci ku ji wannan jama'a ba ma a larabci ba a duk wani yare wanda yake rayayyen yare babu wata kalma wata ke da wata kalma mai ma'ana irin ta ɗari bisa ɗari a ce ga wata kalma kuma ga wata irinsu ne ɗaya bisa ɗari bisa ɗari babu sai dai su ba da ma'anar junansu gwargwadon inda suka samu kansu ma'ana da kalmar sara da zahaba da maba dukan za su yi ba da ma'anar ya tafi ko ya wuce da kalmar jalasa da ƙa'ada za su yi ba da ma'anar ya zauna ko amma ba ma'anar ɗari bisa ɗari iri ɗaya ba ne ina fata mun fahimci wannan kamar yadda da kalmar wealth da rich da kalmar poor da irin a rich ko makamanci haka aka ce rich ko wealth ba wadata kenan ba ba dole su zama iri ɗaya ba a ko'ina haka haka to haka yaren larabci yake da wannan sirrin kalmomin shi suna da irin wannan sannan kalma in ta zo ita kaɗai mufrada sannan ta zo murakkaba za ta ba da ma'ana daban-daban misali falam tajidu ma'an fatayammamu ma'an da ya zo nan mufradi babu tarkibi ma'ana ba shi da mudaf ilai ba shi da alif dalam lam ma'ana shi daban da inda ya zo cewa wancan da aka ce min ma'in dafik misali min ma'in dafiqin daga wani ruwa sai aka ce mai ɓuɓɓuga mai tunkuɗa juna ko domin siffan da aka bai ruwa dafik ta lazimta ma'anar shi daban da wancan ma'in ɗin kawai ina ba ta fahimci wannan haka da aka ce yakfurnal ashira yakfurnal ashira kufranil ashiri kufrun ne da aka yi ƙa'idin shi da al'ashir to ya bambanta da inda za a ce misali a fulanun kafirun kafirun kawai ba a danganta shi da wani abu ba ba a ce kufurin etikad, ko kufurin nifaq ko kufurul kalam ba duka waɗannan sirrorin larabci na da su to kamar yadda muka fari da zu waɗannan yan bid'an da suka gane yaren yana da wannan flexibility din kuma za su iya samun wani wato yanayi wanda za su bi su sa dasisa a cikin shi a cikin addini ta hanyar larabci sai suka da suka kware da larabci yadda ya kamata to shi ne sai suka zama galibinsu sun iya larabci gwargwadon yadda idan suna sarrafa larabci to kai dai gama garin mutum sai dai imanin kai kwace ka amma ba wai karfin hujja ba akwai da damun su waɗanda idan aka zo aka buga fa da malaman suna wasu zamunna wallahi sai dai kawai a ce kai waɗannan ma da ne bata ne kawai a kashe su amma ana kasa ƙure su karanta tarihin wasu daga cikin sa cikin sirar alamin nubala waɗanda za a zo a zaunar da malaman bid'a ga malaman sunna watakila irin malaman suna ire-iren malamai ne yan jigar-jigar ire-iren malaman islamiyya na yanzu dinnan sai waɗannan yan bid'a su kura malaman suna har sarakunan su goyi bayan bid'a haka ya shafa ruwa saboda mene saboda sun iya arabiya sun san asrar ɗinta za su ta amfani da waɗannan asrar ɗin suna kawo ɓarna to anan nake maimaita nasiha da malam muhammad al-awwal adam Alalbani albani shekuna wa habibu kalbuna rahimahullahu wa gafara yake yawan yi cewa ahlus sunna su kware game da larabci su tsaya su koyi larabci su yi karatun zaure na larabci karatun zamani a kware game da lugal arabiya da duka farodinta adabinta da nahawunta da balagarta da tasrifinta don ya zama za ka iya kare waɗannan barna in ka ji su ko karanta su in ba haka ba su da dama sai dai imaninka kawai kwace ka don ka da raunin imani ko ka da raunin yaƙini suka shiga akalla cikin shakka ko haira da haka dole sai matsaya tsaya mun koyi waɗannan abubuwa kuma ba koyan su da sunan bari mu koya don mu samu aiki ba dan shine kuskuren da aka samu game da wato philosophy na koyan ilimi a ƙasar nan bokon shi da arabiya shi mutane suna yin karatun boko da arabiya don su samu aikin yi maimakon don ya zama shi kanshi karatun aikin yi ne su samar da ƙarin aikin yi ta hanyar shi amma kowa kokarin yake kawai ya za a yi mallaki wani satifiket din dan ya je ya application a wuri ka za a bashi aiki ya ci gaba da cin abinci mu ba mu zalurar da wuce neman abinci ni da kaga mutum ka ce mishi kwana biyu sai ce wallahi neman abinci ba mu da abin da ya kai neman abinci larura kuma abin bakin ciki sai mutum ya kwanta ya mutu a ran da ya mutu iyalan shi ba su da abincin da za su ci ma'ana bai samu abincin ba kenan ko bai samu wani abu daban ba Allah ji kamala albani Allah ya sa ya huta kullun yakan ce ku gina addini sai ku shiga kasan shi sai sai sai muku inuwa shi ne abin da ya kamata mutane su dinga yi ba wai ka ce bari ka gina kanka sannan sai ka abin nan ka shiga inuwar ginin kanka ba baka shiga inuwar kanka sai dai inuwar wani abu daban to a takaice sai mun yi kokari mun kware game da harshen larabci saboda yan bid'an nan abin da suke ta yi kenan suka ainihin yi kokari suka kware game da larabci shari din nan ka karanta tafsirin shi na kashaf akwai waɗannan fawaid din sosai saboda gazaratul ilm da ke cikin littafin shari duk da barna da ke ciki malamai ba sa kyamatar da a karanta shi sai dai a ce ka ba a hankali ka ba a hankali ba za a ce a watsi da shi da ake watsi da misali littafin jawahirul ma'ani ba a ce gaba ɗaya barna ce saboda shi banda barna babu wani abu mai dadi a cikin shi amma shi ko wannan a cikin akwai barna to akwai durar ilmiya da nukat waɗanda suke ainihin fikihiya da fawaid lugawiyya duka akwai a ciki zaka sai a ce to ka karanta amma ka yi a hankali ma'ana ana da buƙatar irin abun da ke ciki na fa'idoji ko to ina da a ce zamakshari ba ba mutazale bane ko a ce ana da wani tafsiri irin kimar da kashaf ke da ita na ilimi yana da ita sannan kuma ba shi da wannan barnat ta ainihin bid'a kaga da sai a wadatu da wancan wanda yake gyararre an wannan da yake mai barna Allah shi kyauta to duk wannan ne muna karin bayani ne game da cewa da sun yi amfani da su mafi girma wanda shine ainihin wato at-ta'wil dan jin ƙare-ƙaren bayanai game da wannan mas'alar tawili Dalibai yan uwa za su iya kanta littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya kai shi da rahama da kuma ainihin wato tarjihu asalibul Qur'an ala asalibi ala asalibil Yunan na Imam Sanani Amir Sanani mai sharhin Subul Salam ya da tafi dan mari da kiyaka game da wannan mas'ala tarjihu asalibil Qur'an ala asalibil Yunan ko ala asalibil mantiqil Yunan wala abu makamancin haka wannan sa daga cikin maradi da mutum ya karantawa don ganin bayani game da ta'awili da yadda ya kamata a fuskantar da matsaloli game da shi ina fata mun gane wannan sai malam yace walaysa wa hadha laysa bid'an min amrihim wannan ba sabon al'amari bane a cikin abin da suka saba yi shine shine mene wato tawili ko bal huwa daidanuhum wannan shine habit din su shine daidan shine dabi'ar su shine wato kalca din shine practice din da suka saba canza magana da yadda take ma'ana su su shar'i wajen fassara nasoshin shari'a idza aradat shubahum idan ta yi karo da shubuhoyinsu ma'ana duk nasu da suka karanta ya yi karo da wata shubuha ta su ba za su ce to bari mu aje wannan shubuha mu bu nasi ba kaga wani ya daga cikin siffa da mu suna maka mamata da dukkanin tawaif da aka ga duka waɗancan ƙungiyoyin da muka ambata kowanne gabata da ahlus sunna ne faɗanta da rikicinta da ahlus sunna ne bala'in da suka kawo duniya da ahlus sunna ne tun daga wancan zamanin har yanzu da muke raye domin a yanzu da muke raye akwai sababbin salon yan mu'tazila su ne gasu nan a ƙasar indiya a ƙasar misira a nan ma ƙasashen akwai su gasu nan waɗanda suka kawo sabuwar fikira ta fassara ayoyi tun da kan irin su muhammad mahmud taha su ainihin taha hussein su muhammad hussein haikal su salama musa da ire-iren waɗannan 'yan bida da batattu su muhammad abduhu in waɗannan batattu ne jama'a suna da irin wannan kiyayye da suke wa ahlus sunna kuma gaba da suke wa ahlus sunna bata gaza gaba da waɗancan da farko suke ba salaf ɗinsu su game da wannan bata to me yasa suke da wannan gaba da ahlus sunna saboda mu a ƙa'ida mu ahlus sunna masu mun manhajin annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama karantarwar da malamanmu suka ɗaura ma kai ita ce idan muna kan wata fatawa sai aka wayi gari muka gane kuskure ce to nan take za mu aje ta za mu ce to wannan mun gane cewa kuskure ne saboda hadisin da muka dogara da shi bai inganta ba ko kuma ayar da muka dogara ita mun gane ba fassara ta ba kenan ko kuma wannan hukunci an share shi saboda haka sa annabi da sabon suka rayu hakan malamai magabata suka rayu hakan malaman na zamanin nan suka rayu za a ga Nasiruddin Albani kakan kan tattafan shi da dama sai ya gama takhrijin hadisi sai ka ji ce wannan hadisin da a waje kaza na ce kaza game da shi amma yanzu na gane wannan magana kuskure ce ba zai taba israri akan kuskuren shi ba har yaka faɗa ya ce wane kaza ko wani ɗan uwa shine ya mun wannan isharar na gane kuskure na na gode mishi Allah ya saka mai da alkhairi gashi na cike da littafan mu kuma anan mu mun sha jin mala albani rahimahullah in ya zauna karatu sai ya dauko ta mas'ala ya ce da kaza muka ce amma yanzu ba haka bane karatu ya bayyana ba haka bane haka su malam Jafar Mahmud Adam amma waɗannan yan bid'a jama'a meye ka taba jin sun fada na kuskure suka dawo suka gyara ba sa gyarawa har cewa ma suke yi to tunda dai an riga an fada wa mutane yanzu aka zo aka ce musu ba haka bane to kaga za a iya samun matsala kenan za su watsi Muhammad Yusuf wannan shugaban Boko Haram ya taba fada haka ba da ya taba ba labari da aka zo suka ce za su tura wasu daga cikin ɗaliban su je su karanta medicine sai wasu suka ce a to alaga su malam bayan an ce babu kyau sai ce a ai larura ce mu larura ce gare mu sai wasu suka ce a alaga su malam in muka ce larura ce gare mu to ai su ma masu larura ce gare su sai kuma ya tirs ce to eh duk da yake ma dai akwai wasu hadisai da muka ce mun yi hujja da su amma su malam albani sun nuna mana hadisan nan ba su inganta ba amma gaskiya saboda Allah yanzu in muka ce mu dawo mu ce mutane wannan abu da muka ɗaura su a kai kuskure ne za su waɗe su ba mu waje girman mu zai zube akwai karatukan da malai ya ambaci wannan ina ji a cikin sayul bukhari wasu da dama nan suna na akai karatun to a shahid shine cewa mutum ya kafe akan cewa abin da ya na kuskure ba zai gyara ba kaga wannan batacce ne zindikanci ya riga ya zauna a cikin kwakwalwar shi babu yadda za a yi gyara Allah shi kyauta to zaka mu manhajin mu shine abin da muka gane kuskure ne sai mu gyara amma su manhajinsu shine duk abin da suka kirkira to koyaya aka aka kawo sai a ce a'a ai kokari dai a murɗe wannan hujja ta bi bayan wannan ainihin wato shubuha wai za ta arada al-aqlu wan bi za'alihim qaddamu akala, kuma saboda idan hankali da ainihin wato hujja ta qur'ani ko sunna suka samu karo bizalihim a bisariya wasu cewa ana samun karo tsakankanin waɗannan to sai su ce a wajensu menene hujja qaddamul aqla sai su gabatar da hankali an yi wannan karatun a baya shi sa dai bari mu ƙara yin hujja da wannan littafi na dar'u ta'arudul aqli wan naqal na ainihin shekul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah wannan tahqiqin Dr. Muhammad Rashad Salim ne mun yi magana akan wannan malami a baya wanda ya rasu ba da dadewa ba Allah ya ji kanshi ya yi aiki sosai wajen tahqiqi littafin Ibn Taymiyyah wannan littafi gashi na anan mujalladi takwas ne ko tara a wanda Ibn Taymiyyah ya kokarin warware matsala dangane da ainihin wato kora cewa babu sabani tsakanin hankali lafiyayye da kuma natsi ingantacce sai dai ana iya samun sabanin ya auku a cikin zuciyarka ko a fahimta ka ko kuncin iliminka amma malamai masana to suna nan za su fassara maka domin Allah ya riga ya musu wannan kirarin cewa wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna wa a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah don ka zana maka tsaya a nan kai wakafi ko ko kuma ka karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna fil ilmi babu wanda ya san tsantsar fassara ayoyin nan da mutane suke cewa suna kokarin su fahimta su karkatar da ma'anarsu sai Allah sannan kuma Allah ya sanar shi da malamai wanda su suka tsayi a cikin ilimi su ko kuma aka tsaya cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah malamai suka ce anan ana nufin babu wanda ya san asalin hakikanin labaran da Allah ya bayar game da gaibu da lahira fiya ma la ra'at wala uzunin sami'at wala khatar ala qabi bashirin to waɗannan babu wanda ya san su sai Allah sannan kuma warasikhuna fil ilmi yaqulna amanna bihi abubuwan da Allah ya faɗa na gaibu mu'mini sai su ce mun yi imani malamai a cikin mu'mini sai su ce mun yi imani domin dama shine kyaran da Allah ya musu cewa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata suna imani da abin da basu gani ba abin da Allah ya bada labari to ala ayi halin kaga Allah ya ma malamai kirarin cewa su sun sani za su iya warwarewa kenan rikicin yakan faru ne a kwalwar mutum saboda yana da mugun manufa ko yana da shubuha da ta riga ta ɗarsasa a cikin zuciyarsa ko yana da karancin ilimi da karancin fahimta amma su malamai za su iya warware maka waɗannan dalla-dalla a gane menene wajihin da ya kamata a fassara su ina fata mun gane wannan يقول الرازي في معرض كلامه على هذا على ذلك malamin su Fakhruddin Razi malamin al yana magana dangane da wannan matsala yake cewa fa in qala qa'il idan wani mai zance yace qauluhu ta'ala fadin magana Allah da yace yakhafuna rabbahum min fawqihim su musulmai suna tsoron Allah ubangijin su wanda yake a saman su aya ta 50 a sautin nahali wa aidan kuma Allah ya ce ar-rahmanu alal al-arshi istawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al-arshi sura taha ta biyar yadillu hadha ala jihatil fawq idan mutum ya ce wannan ayoyi suna nuna cewa Allah yana sama fal jawabu imam ya ce amsar da za a bashi anna dalail al-aqliyya wan naqliyya idza ta'aradat cewa dalilai na hankali da dalilai na nassi in suka yi karo da juna fala ya juzu an yusdaqa ma'an bai halasta a gazgata su gaba daya thumma naqasha ta'arud al-aqli wan naqli sannan yayi ta magana ya ta dabdala akan saɓani tsakanin hankali da nafsi warajjaha anna al-wajiba taqdimu ad-dalili al-aqli da karshe ya tabbatar da cewa abin da yake dole a irin wannan yanayi shine a gabatar da dalili wanda yake na ainihin hankali akan dalili na nakali wannan magana muguwar magana ce sun maƙala sannan ya ce falima falam yabka illa alqismur rabi'u babu abin da ya saura sai kashi na hudu wa huwa tasdiqu dalail alaqaliyati wal i'tiqadu fi wal fi zawahir shine gaskata dalle na hankali da kuma riko da abin da yake ya bayyana bi anna muradallahi ta'ala min zahiril ayati ma yuwafiqu al-ajata shine ga ka'idar da suka sawa kansu cewa abinda Allah yake nufi da waɗannan ayoyi shine ma'anar da ta dace da dalilai na hankali ma'ana duk aya da muka gani to hankalinmu mu mutane idan ya iya ɗaukanta to gaskiya ce shine ma'anarta in bai iya ɗaukan zahirin ta ba to mu canza ma'anar zuwa ga abin da ya dace da hankalinmu to kaga wannan shine ainu dalal shine tsantsa gwaran ɓata. saboda na farko dai shi hankalin ba shi ba iya ainihin ba shi da parameter da za a iya quantify ma'ana babu da za a ce to ga iya gwargwadon hankalin da za a iya auna nasu domin hankalin yana sabawa daga mutane zuwa mutane daga gari zuwa gari daga makaranta zuwa makaranta daga falsafar da kake ginuwa kai zuwa wata da ka isu isu masu aiki da hankalin a cikin mazhabi guda misali a cikin asha'ira ko kuma a cikin mutazilan isu isu ko kuma tsakanin ashaira da mutazila ba sa faɗan maganganu iri ɗaya saboda kowa da irin nashi hankali yake gwadawa da irin nashi tunani yake gwadawa kamar yadda ka san misali in aka kai wa tela kyalle ne aka ce ya mana dukkan mu nan ya mana riguna shin zai ɗauki ni kiyasi guda ɗaya ne yayi ba zai yiwu ba saboda girman jikin mu ba iri ɗaya ba tsawon mu ba iri ɗaya ba faɗin kafaɗa mu ba iri ɗaya ba dole kowa sai an mishi kiyasin shi daban to kenan ashe duk abu in ya bambanta daga mutane Ba mai da ka ɗauka mushi kiyasi ne ba za ka iya generalizing ba ka ɗauka mushi umumi to shine abin da suka yi ka ɗauki hankali ka ce a gwada da hankali to hankalin wa hankalin kowane mutum ko ko hankalin mutumin da yake da ilimi in mai ilimi ne wani gwargwadon ilimi wani irin ilimi shin wanda yake digiri a fanni kaza ko ko wanda ya haddace ilimi iri kaza ko wanda ya shekara kaza a duniya ko ko mutanen gari kaza ko mutanen zamani kaza domin shi hankalin ai abu ne da yake developing da gwargwadon tarbiyyar da ka samu da gwargwadon ilimin da ka samu da gwargwadon tsawon rayuwarka da ainihin da ce da Allah yake baka ko fatai ma'ana akwai abubuwa wato mubarrirat da suke sa hankali wani ya fi na wani dukan mu kowa ya sani cewa muna iya kadar cewa wane ya fi wani fahimta wane ya fi wane ƙarfin ƙwaƙwalwa ta hadda ko ta gane abu wane yana iya fahimtar abstraction na abu kaza misali lissafe-lissafe masu zurfi wane kuma bai iya fahimta kuma dukansu mutane ne masu hankali ba mahaukata ba wane ana iya da an faɗi abu ya gane wane kuma bai ganewa ma'ana intelligence ko ko kuma sensitivity na ƙwaƙwalen mutane ba iri ɗaya ba ne to yaushe za ka ɗauki wannan matsayin ma'auni na gane shari'a jama'a ina fata mun fahimci wannan da haka su kansu din suka samu kansu a cikin haira game da haka shikenan sai ya ce a summa zakara ni tujaha abi nusus ya ambaci kuma hanyoyi guda biyu da za a bi dangane da waɗannan nasoshi al'awwal maslaki na farko anna muradallahi min hadhihi nususi laisa isbatul jihati wal muradi ala sabili tafsili ghairu ma'lum cewa waɗannan nassoshi da Allah ya kawo Allah bai kawo su don ya tabbatar da yana da wuri na musamman ba kuma abin da yake nufi da ayoyin dalla-dalla ba wanda ya san shi da aka suka ɗauki ayoyin a matsayin mutashabihai wasani na biyu kuma ta'awilu hadihin nusus ala sabil tafsir a fassara waɗannan nasoshi fassara ta dalla-dalla wa zakara annal al-qawl al-awwala ya ambaci cewa magana ta farko huwa a imati salaf shine maganan malaman magabata cewa a sorry na yi kuskuren fasa wancan magana ko annal murada anna murada Allah min hadhihi nusus laysa isbatar jihati wal muradu ala sabili tafsiri ghayr ma'lum cewa abinda Allah yake nufi game da waɗannan nasoshi shine ba yana tabbatar da yana da jiha ta musamman bane kuma abinda yake nufi dalla dalla sanin abin da Allah yake nufi dalla dalla ba a san shi ba yace wannan ita ce fatawar malamai magabata in ji shi wal qawlu thani magana ta biyu kuma ulama ulama'ihim fil usul shi ne maganan malaman su mutanen asha'ira a cikin ainihin wato ƙa'idojinsu. wannan magana ma da yake a karanta al-masail fi usul ta Imam Razi shafi na 49 zuwa kuma da kuma shafi na arba'in. da kuma wanzurul arba'ina lil muallif nafsihi arba'ina ta shi wannan malamin ha ila yau a shafi na ɗari da goma sha biyar da kuma muhassali mutaqaddimina a cikin shafi na ɗari da hamsin da takwas da ma'alim usuluddin a shafi na arba'in da uku da kuma ta ainihin al'iji a shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu zuwa ɗari biyu da saba'in da uku Allah da mu sai malam ya ce wa ammal adillatul aqaliyatu fa ajabu anha bima yali su ko dalilan hankali sai malama ahlus sunna suka ba da amsa game da su da cewa fa qawlu ahlus sunnati maganan da malamai suka yi cewa kullum kullu ni, dukkan abu guda biyu da suke an same su In imma an yakuna ahaduhuma sariyan fil akhari ko dai zama ɗayan yana tafiya ne a cikin ɗayan aw mubayinan anhu ko kuma ya sha bamban da shi ila akhiri zuwa ƙarshen maganar su ajabu an haza malamai suka ba da amsa game da wannan cewa bi annal aqla yaktadin qisamul mawjudat thalatha aqsam cewa hankali yana hukunta cewa abubuwan da suke samammu to sun rabu gida uku ne akwai alqismainil mazkuraini akwai kashi biyan da suka ambata wa qismun salisun da kuma kashi na uku menene kashi na uku wa huwa an la yakuna sariyan fihi wala mubayinan anhu bil hayz ya zama baya cikin shi kuma ba gefen shi yake ba su sun ce duk abu guda biyu dole ya zama ko dai yana cikin ɗaya ko suna gefe da juna ma'ana yanzu nan ga ginin nan abu ɗaya ne ga kuma mu mutane wani abu ne in ga mu a cikin ginin ko to yanzu ɗaya yana cikin ɗaya kenan za kuma iya fita cikin gidan nan sai zama da mu da gidan nan muna gefa da juna an fahimta to suka ce duk abubuwan duniya nan dole sai su zama haka ko dai suna cikin junansu ko suna gefa da junansu shine sai malaman sana suka ce a akwai kashi na uku waɗanda ba su cikin junansu ko ba sa gefa da junansu wannan magana ma da ya ce a karanta littafin asasu takdis a cikin shafi na ainihin wato saba'in da shida zuwa shafi na tasa'in da uku da kuma al'arba'i da ta imamun razi a shafi na ɗari da goma sha hudu da alshamilu na ibn al-juwaini shafi na ɗari biyar da ashirin da hudu zuwa da biyar da kuma al-iqtisad ta imamul gazali daga shafi na arba'in da tara zuwa na hamsin da ɗaya mala ya ce wa ajabu an kauni ashrafil jihati hiya jihatil ulu kuma suka ba da amsa game da cewa mafi darajar jiha ita ce wadda take ta sama annal alama lamma kana kurratan cewa duniya yayin da ya zama wato tana da ita globe wato abin nan ce kamar kwallo ce kana kullu jihatin yusharu ilaiha ya kasance kowace jiha da za a nuna ta fahiya wa in kanat fauqa bin nisbati ila al wannan jihar koda ta kasance tana sama in an danganta ta da wani sashen walakinna ha ta hat bin nisba ta ilal baqin amma tana ƙasa dangane da sawan wa qalu aidan suka ce innahu yadda abun yake imma an yi qala ko dai a ce la nihayata limtidadi zatillahi min jatil urub babu karke ga yanayin yadda zatin Allah yake a sama aw yakuna limtidada limtidadi zatihi nihaya ko kuma ya zama inda inda zatin Allah yake yana da matuƙa fa in kana al in ya zama na farkon ne cewa imtidad zatillahi la nihayata lahu lam yufrad fi zatihi nuqtatun ukhra ba za a iya kaddara ga zatin Allah wani abu daban ba fala shay'a yufradu fihi illa huwa saflun babu wani abu da za a kaddara sai ya zama yana kasa da zatin la uluwun mutlaqun babu wani uluwi kenan wanda yake sake ba kaidi jama'a ku zira wannan karatu don Allah mara daɗi saboda babu aya mutane ba su san Allah ba sai da Allah ya kawo ayoyinsu don haka kamata ya tsaya game da ayoyin Allah wajen fahimta Allah duk sanda wani ke zai fahimci Allah ba ta ayoyin Allah ba akwai irkani a ciki daga wannan amsa ana ba su ne kawai da irin yarensu wa in kana sani idan ko na biyu ne wanda aka ce yana da nihaya to ufturida fauka farasihil uluwi khala za a iya tunanin kenan akwai wani wuri wanda yake empty space a sama da uluyin Allah fa kana zalika al-khala'u a'la minhu sai a ce wannan wurin wanda yake babu komai yana sama da Allah walam yakun uluwa mutlaqan shi ma sai zama ba uluyi ne mutlaqi ba duk da wannan magana ya ciro ta daga littafin su ne gashi na wannan yace a duba arba'ina wadda aka ambata a baya ta ainihin razi sai malai yace wa amma dalilul fitri fa jabu anhu bima yali shi ko dalili na fitra sai suka ba da amsa da abin da ke zuwa kar mu manta yana ta faɗa mana menene mazhabin asha'ira ko da kuma shiboyin da suka bayar kun ji irin hujjojin su mazhabin asha'ira game da wannan matsala da kuma irin shubhar da suke kirgawa matsayin dalili da aka ga in magar da ake yi babu aya ko hadisi in ma an kawo ayar sai dai dan a buge ta yadda ya buge waɗancan ayoyi na ya khafuna rabbahum min fawqihim da kuma ar-rahman alal arshi stawa sai suka ce ƙalu suka ce inna tijahal qulubi wal aidi na al ului asna addu'a cewa da aka yi hannaye da zukata suna fuskantar sama wajen addu'a mun tuna ya faɗi wannan a baya ko cewa li anna a qiblatu du'a wannan na faruwa ne kawai saboda sama ita ce ƙibla addu'a kama annal ka'aba ta qiblatu salati suka ce saboda kamar da ka'aba ita ce alƙiblar sallah me yasa ake kallon ka'aba yi sallah so ita ce alƙiblar sallah to wannan shi sa ake kallon sama ko ake zuciya ke jin cewa tana kallon sama hannu ke ɗaguwa zuwa sama an zuwa addu'a saboda sama ita ce alƙiblar addu'a ba wai Allah yana sama ba a ce wasu qalu suka ce wa huwa manqudun aidan kuma wannan ana iya warware wannan hujja bi wada'il jabahati alal ardi hala sujud saboda ana sanya goshi a ƙasa ne wajen sujuda ma annahu ta'ala laysa ila tijatil ard tare cewa Allah baya ƙasa din amma saboda ƙasa shine alƙiblan sujuda hujja suke nan wakar ajabar gazali war ibafatan idafatan ila jawabai ne ajubatan ukhra manyan farfesoshin nan na wannan addini na alwujudu su imamul gazali da razi mala sun ba da wasu amsoshi waɗanda ba waɗannan ba la hajata li zikriha ba bukata ambatansu jama'a saboda gaba ɗaya ɗirkaniya ce da magana ta yanta kifi a aƙidance ba su da wani kima ta ilimi ina fata mun gane wannan amma kuma sai ka ga wai su ne ake ƙaddarawa ana ganin girmansu ana ganin cewa sun yi aikin a zo a gani duniyar turawa suka yi ta ɗaukar littafanan suna fassara su suna yaɗa su a cikin ƙasashe da garuruwa da al'ummomi suna cewa ga filosofas na musulmai har kuma aka laƙana mana irin wannan tunanin muna alfahari da su muna alfahari da cewa Sufi su fasɗin mu ne ba a musa cewa suna da hidimar da suka yi wa ilimi amma dai ta nan kam to barna suka kawo kamar wancan sarki ne ma'amunul abbasi ana girmama shi saboda hidimar da yawa ilimi da al'ummar musulmai wajen futuhat wajen kawo ainihin wato development civilizational development ɗaukaka ta ilimi da wayewar kai a cikin al'ummar musulmai sannan kuma ana zargin shi saboda buɗe ƙofa da ya ta kawo bidoyi a aƙida Ƙur'an shi ne shugaban da ya jagoranci wannan matsala da yi wa malamai jarabawa a kanta da ɗaukaka martaban masu goyon bayanta sannan ya buɗe ƙofa wajen fassara kowane mahabba wa dabba daga cikin falsafa da rubuce-rubucen yunan da indiya da farisa suka shigo da duk waɗannan baƙaƙen aƙidu cikin musulunci da aka khalatu amalan ne salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihi shikenan kawai sun cakuda aiki ne na barna da kuma na gaskiya shi sa malam ya sha faɗa Allah ya ji kanshi cewa tunda dai waɗannan maganganu suna nan suna yawo ana karanta su dole a cikin musu raddi ko da masu sun tuba domin har yanzu ana hujja da maganganun kuma ana aiki da su wancan da muka ambata jama'a Muhammad Abdu Sheikh Muhammad Abdu akwai maganar da wani bature ya zan iya cin sunan baturen ba wani farfesa ne na islamic philosophy da theology a ɗaya daga cikin jami'an ingila yake cewa shi bai san wani ƙwararren masani a rayuwar nan da ake yanzu ta ƙasashen musulmai kamar shi ba alharin kuma ƙasar gumin ɗan ta kife ne ɓatacce wanda daga cikin maganin shi zan iya tunawa shi ne ya fito ƙarara ya halasta riba riba wannan kuma da nasin ƙur'ani cewa tunda Allah ya ce a me Allah yake fara ƙarshen magana cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu yace tunda a yanzu akwai strategy da ka'idoji suke tabbatar da cewa ba za a zalunci kowa ba a mu'amala da banki sai an yi a rubuce sai an yi sharadi cewa za ka ba percentage kaza ko za a shi percentage kaza to ya nuna babu zalunci kenan kai baka cuci kowa ba kowa bai cuce ka ba da haka yanzu wannan sharadin da shi ya ba rufa wanda annabi ya ce Allah zai yi yaƙi da mai cinta ta ranar kiyama ba ka bai amma ya halasta ta kuma ana lissafa shi a matsayin wani babban malami shi sa daga cikin almajiran shi akwai wani ɓatacce shi ba Shi shine zaki mubarak doktor zaki mubarak Fari yake yana cewa mun kwace mu ne muke rike yanzu da kambun musulunci mun kwace shi daga hannun jahilai yana ishara da jahilai wai shiukul azhar malaman musulunci na azhar da malaman musulunci na duniya waɗannan shaidanu sun yi fada da su sosai har yanzu kuma akwai barbashin su kuma galibi jama'a mutanen kasashen mu da ke zuwa kasashen misira karatu da wannan addinin suke dawo ka kalle su da kyau ka gani saboda wani fa'ida ka tura ɗanka karatu ƙasar misira yanzu gara ka bar shi ya yi anan yana yi ana kallon shi ya je makaranta hadda ya je boko ya je islamiyya a kai shi boarding school irin waɗannan ire-iren namu wanda suke da organization na addinin musulunci ya karatun musulunci a nan haɗa da boko amma a tura shi wai ya je misira karatu za ga ya dawo ne da karatu amma ba sallah ya zama malam malam da ake cewa ne ma ɗan makarantar boko koko ga karatu ba sallah ya zama malam zirke babu babu ilimin Allah a cikin shi zaga yana yana istighfaf da dukkan ma'alim na shara'a musulunci saboda waɗannan batattu waɗanda in ma dai waɗanda suke turawa ne malamansu ko kuma ɗaliban ɗaliban turawan ne ko kun san cewa jamal bin afghani da shi da wannan muhammad abduhu su suka kafa jam'iyya ta farko ta wannan addini na wadatul adiyan interfaith ƙoƙarin muƙaraba tsakanin musulmai da yahudawa da kiristoci irin wannan addinin da aka kawo wanda malam ya yi kafara a kan shi in za ku iya tunawa a ce a zauna lafiya ai dukanmu muna san annabi ibrahim dukanmu muna aikin tafan sama yanzu za ga ba ya zo ba yanzu za ga irin waɗannan malaman sai a gaito fastoci da fada-fada a zo a sha su ba su azumi ba sai a zo a sha ko kuma wani shaidanin fasto sai waye gari yana azumi sai ya gayyaci musulmai sai su zo cocin shi sai a sha ruwa sai a yi maganganu an cewa ai musulunci yana ganin girma annabi isa sai ai mu ma muna girmama duk wani addini da wasu mutane suke yi a yi wasu maganganu na munafurci kuma da malamai har da ahlus sunna malam yi ta fada akai cewa ahlus sunna ku yi a hankali wannan muguwar akida ta laƙume muku addini to waɗannan fa su ne front abin nan su ne pioneers na ƙirƙirar wannan addinin saboda sun zauna a cikin tura wannan, sun zuba musu wannan guba a ingila da faransa da makamantansu yanzu kuma su ne ake kirgawa matsayin wato a manyan philosophers na addinin musulunci Allah ya da mu shi sa aikin yana da yawa a gaban ahlus sunna Allah shi kyauta da ne sai mala yake cewa wa amma dalilul fitri ko okay sai ce a la da zikiri babu babu amfanin ambatan waɗannan shiboyi to kun ji shiboyin nasu da ba da malam ya takaita mana su a nan. haka dai muka yi hakuri ma karanta su tare da cewa ba wani fa'ida ne a cikinsu ba sai dai kawai fa'ida ce ilmiya kuma mu ɗalibai ilmi ne kaga wannan ba za ka je kana wa'azi da irin wannan karatun ba shi sa tun farko ba abu da aka ce kowa ya shiga ba sai mu imu mu ko to zai ba da amsa game da waɗannan ainihin mas'aloli da suka faɗa ɗaya bayan ɗaya shine ce jawabu shubahi allati aurada al asha'iratu ala nafi uluwillahi war raddu alaihi amsoshi da za a bai wa 'yan asha'ira game da waɗannan shigoyi da suka kawo wajen kore cewa Allah yana da sifa ta uluyi da kuma mayar musu da martani yanzu ka ji abubuwan da aka ambata sai ka ga to ya za ka yi da su shine sai ce a saurara tunda wannan shi farfesa ne na aƙida jama'a zai ba da amsa irin yadda malaman suna suke ba da amsa a ajaba ahlul haƙƙi ala shubahi allati tashabbasat biha nufatul uluwi min al-ashairati bi ajwatin kathiratin tashabbasa na'am tashabbasa biha nufatul uluwi min al-ashairati bi ajwatin kathiratin malamai na gaskiya mazowa gaskiya sun ba da amsa akan ire-iren waɗannan shibohi waɗanda a sha'ira ɗinnan suka yi riko da su ta ma'ana suka yi su ƙamƙam sun bayar da amsa a kansu ta fuskoki da dama ujmilu shay'an min hafi ma ni malam hamadu tuwajiri zan takaita waɗannan amsoshi a cikin kalmomi masu zuwa na farko dangane da lafdul jihati wal hayyizi ai sun yi magana da cewa an sanya wa Allah jiha an ce yana da wuri kaza kaza kaza suna fahimta waɗanda lafuza na aljihatu wal hayyiz yuqalu lahum za a ce da su ne inna lafdal jihati wal hayyizi Allah auratumuhu aurartu muhu sunnati wa tamassaktum bihi min al-alfazi al-mujmala wannan lafazi na jiha da hayyiz wanda kuka kawo kuma kuka riko da shi akan ahli sunna lafazi ne wanda yake mujmal wanda yake dunkulalle allati la lam dalilin biha wanda wani dalili na shari'a bai zo da shi ba la kitabin wala min sunnatin bai zo a ƙur'ani ba bai zo a sunna ba la bi nafiyin wala isbatin ba a tabbatar da shi ko aka kore shi ba to ku ji amsa da yake ba su jama'a manhajin ahlus sunna game da har kalmomin da muke amfani da su istilahat to muna ɗauko su ne daga nusus na shari'a ba ma sa wa kanmu istilahi da kanmu ba ma sa wa kanmu ka'idoji da ainihin wato terminologies masu zama kansu in ka ji mun ce sunan suware ne sahabbai sunan suwa ne siddiƙai sunan suwa da muhajirai da ansarai ba suna ne da mu muka sa musu ba Allah ne ya sa mushi sunan da kansu ko manzo Allah ya kira su da kansu alaihi sallama manzo Allah ne yace lawaditu law ra'aitu ikhwani ko sai suka ce ah, alasna ikhwanaka mu ba ashe ba yan ba yace bal antum ashabi kaga annabi ne sa sahabbai suna da kansu cewa su sahabbai ne fi ghairi ma lafzin Allah ne da kai shi ce laƙar taban lahu alin nabi wal muhajirina wal ansar Allah ya gafarta wa manzan shi ya gafarta wa muhajirai da ansarawa da haka Allah ne da kanshi ya sa musu wannan sunan da haka in muka faɗi muhajirai muna da hujjar mu kira su da muhajirai saboda Allah ne ya kira su in muka faɗi ansarawa muna da hujjar mu kira su da ansarawa saboda Allah ne ya kira su da wannan haka da muke cewa kanmu mu salafiya ne ahlus sunna ko duk wani irin wannan suna zaka tara akwai nusus da muke dogaro da su wajen sanya wannan sunan wannan ishara ce kawai muke saboda abin da ya faɗa ana to amma su irin abin da suke cewa tasir ko eh, aljabar ko kadar ko ijibari ko wane ne to su ne irin waɗannan alhayiz aljiha da makamantansu istilahat ne su suka kirkire su babu su a cikin nusus ma anzalallahu bi hannun sulta to tun farko nan sai mu ce to ai waɗannan abubuwa da kuka faɗa kalmomi ne wanda ba su zo a cikin qur'ani ba ba su a cikin sunna ba ba a samu magabata suna amfani da su ba da aka mu ba irin lafazan mu bane kuma suna da ma'anoni ne masu harshen da mu kalmomi ne waɗanda suke ainihin muhtamala li ma'anin muta'addida da haka ba za ku yi mana ilzami da su ba fa itlaqu mislu hadhihi al-alfazi yahtamilu haqqan wa batilan itlaqin ire-iren waɗannan lafuzza yana iya daukan daidai yana iya daukan bata fala budda min ma'rifati ma'ana hadhihi al dole musanne kuke nufi wannan lafuzza tukuna hatta yi ulama hal ya juzu an yi tsalaka fi haƙƙin lahi aula sannan musan zai iya yiwuwa a sake su haka game da al'amarin Allah ko bai iya yiwuwa ma'ana in ka faɗi wata kalma kana so ka yi bayani game da Allah to wannan kalma ya zama an samo ta daga salaf an samo ta daga magabata akwai ta a cikin nassoshi na shari'a idan babu ita ba to sai ka yi bayanin ta shin ta dace a yi bayani akan Allah da irinta in ba ta dace ba dole a yi watsi da ita sannan kuma ta dace a karba shi ne abin da yake ishara a nan cewa ba zai yi laƙaba mana kalma wata ke pregnant mai ciki ba a san mai ke cikinta ba sannan kuma ku ce mai amfani da ita wajen tabbatar da aƙida ba ba shi yiwuwa wannan hatta yi ulama hal ya juzu an tutlaka fi haƙƙin lahi aula wa hal ya tarattabu ala yi ha ma'anin fasidatun aula sannan kuma a san cewa idan an ɗaura ta an yi amfani da ita shin akwai abin da zai biyo baya na ma'ana mara kyau ko kuwa sai an san wannan don haka fama ma'anar hayyizi wal jihati fil sai a tambaye a ce to menene ma'anan alhayyiz da aljiha a cikin harshen larabci yuqalu sai a ce in hazal qaumu idza taraku markazahum in aka ce in hazal qaumu mutane mutanen sun yi in inhazi idza taraku markazahum in suka bar su inda aka san su sai suka matsa daga wurin to sun yi in inhiyazi sun yi kaura wa ma'arikata qitalihim sun bar wurin yakin su wa malu ila mawdin akhar sun koma wani sun karkata zuwa waje wata hawaza wata hayyaza idza tanaha akan ce tahawaza ko tahayyaza imma bil wawi aw bil ya ma'ana tanaha ya koma gefe wa minhu qawlu ta'ala daga nan ne Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin wanda duk ya juya wa kafirai a irin wannan rana ta jihadi ya juya ya basu baya in ba mutaharrifan likitalin wanda yake so ya nuna dabarar yaki wa juyawa wata dabara bace aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda yake so ya koma zuwa nahiyar wasu jama'a shi an rutsa shi anan bari ya koma cikin yan uwan shi a cikin sautul anfal kenan ko yace wannan shine ma'anan hayyiz ga yana a cikin wannan aya wa yutlaqul hawzu ala al-jam'i ana cewa al-hawzu kuma tari wa dammi shay'i ko kuma tattara abu a waje guda wa kullu man damma shay'an ila nafsihi min malin aw ghairi zalika faqad hazahu hawzan duk wanda ya yi riko da wani abu na dukiya ko wani abu to yayi hauzi ya ɗauki abin ya zama nashi karanta garibul Hadis na al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam kenan a juz'i na uku shafi na ɗari da bakwai da kuma lisanul arab na ibn mandur al a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in zuwa da arba'in da ɗaya da kuma tajul arus ainihin wato sharhul kamus kenan ainihin a cikin mujallaji na goma sha biyar shafi na ɗari da ashirin zuwa ashirin da tara na fata mun gane wannan sai ma ya ci gaba da cewa amma alhayyizu inda almutakallimi to kun ji ma'anar shi a harshe ko to su kuwa a gun yan alwujudu to ma'anar hayyiz shine fahuwal makanu shine wuri Auta taqdirul makani ko kuma gwargwadon wuri ina aka samu wannan shine a cikin tafin almubin na al'amidi shafi na tasa'in da shida au ma yuhitu bihi ghayruhu ko kuma abin da wani ke kewaye da shi fa yusamma kullu ma ahata bihi ghayruhu annahu mutahayyizun da aka suke kirayen duk abin da wani abu ya kewaye shi cewa mutahayyizun ne shi wanda ya kewaye wani wa zakar shekul islami annal mutakallimina yuriduna bil mutahayyizi ma huwa a'ammu min hadha <clears throat> ibn taymiya ya ambaci cewa ɗan ilmul kalam abin da suke nufi da mutahayyiz ya fi wannan ma'anar faɗi wal inda hum a ammu min al makan kuma suka ce al hayyiz a gurin su to ya fi makan faɗi fa kullu ma ushira ilai duk abin da za a iya ishara zuwa gare shi a nuna shi mutaza min shay'un kuma ya zama ya rabu da wani abu daban yana zaman kanshi fa huwa mutahayyizun indahum a gurin wannan abin to shi ma mutahayyiz ne ma'ana da abin da za ce gashi za a ganshi kuma ya zama detached ya rabu da wani yana zaman kanshi duk wani jauhari da ke zaman kanshi to a wurin su mutahayyiz ne don ya yi occupying wani space ya kewaye wani space amma jihatu wal al-lughati lokaci alal mawdi alladhi tatawajjahu ta wajjahu taqsiduhu wa ko Shiko ko ko الوجهة a harshen larabci ana itlaƙin shi ne akan wurin da kake nufata ko inda kake da muradin zuwa karanta wannan a cikin littafin alfatawa ta ibn taimiya a mujalladi na 18 bakwai shafi na 344 zuwa da 45 annun lisan arab ko oke maza ta farko ce waccan a cikin fatawa wannan na biyu kuma a lisan al'arab mujallabi na 13 shafi na shida. dukkanin littafan jama'a akwai su a makarantar nan kuma mutane su dinga ɗauka suna karantawa za ku samu ƙarin fawa'i duk ga sunan mala albani ya tara mana su gaba ki ɗaya Allah ya ji kanshi da rahama Allah kuma ya ba shi ladan wannan sadakatun jariya amma inda na fajihatu kulli shay'in ma lahu min alghayati almahmudati mahdudati lahu a wurin yan alkalam idan suka ce jiha to suna nufin malahu kullu shay'in duk wani abu malahu min al-ghayati al mahdudati lahu wanda yake da matuƙa da aka iyakance mishi duk wani abu da yake da matuƙa to shine abun da zasu ce ga jihasa wannan magana tana cikin littafin al-mubin na al-amidi shafi na 98 faman nafa an yakuna Allah fi jihatin aw mutahayyizan wanda ya kora cewa ba zai yiwu a ce Allah yana wata jiha ko kuma yana da tahayyuzi ba wa arada bi zalika kuma yana nufin annallaha laysa mubayinan lil alami cewa Allah ba daban yake da wannan duniya ba wa laysa fawqahu kuma Allah ba saman wannan duniya yake ba wala yajuzu isharatu ilayhi hissan kuma Allah ba zai yiwu a ishara gare shi ga abun da yake hissi ake ganin shi ba fa haza batilun wa ghairu sahihin wannan barna ce kuma ba daidai ba ne ma'ana yanzu yana fassara abin da ya ce ne sai an fassara ma'anan hayyiz sannan kuma a gane shin zai yi wa amfani da shi wajen magana game da Allah ko ba zai yi ba to ya fassara mana abin da su suke nufi da hayyiz cewa alhayyizu shine abin da yake da gaya sananniya aljiha shine wuri wanda ake nufata to duk wanda ya yi talakin cewa Allah ba shi da jiha kuma ba shi da hayyiz sai zama abin da yake nufi da jiha shine Allah ba shi da wurin da yake da haka Allah ba daban yake da wannan duniya ba abin da yake nufi da babu hayyiz Allah baya saman wannan duniya da haka Allah yana cikin wannan duniya da zatin shi to wanda ya faɗi wannan magana barna ya faɗa ko ba gaskiya ba ce wa yana arada bi qawlihi in ko yana nufin laysa mutahayyizan wala fi jihati ba shi da haizi ko bai da jiha annal makhluqati la tuhitu bihi idan ya zama yana nufin cewa halittu ba su kewaye Allah ba wala tahsurhu ba su iyakance yadda Allah yake ba fal ma'ana haqqun to wannan gaskiya ne dan aya ta goyi bayan shi wala hituna bi ilmihi ko min shay'in to kaga wannan gaskiya ne wa ta'bir bi hadhihi alfaz bid'a amma da haka fadan wannan lafuza bid'a ne fadan su bid'a ne ba haka abin yake ba ma'ana akwai abin da gaskiya ne misali jama'a kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce gaskiya ce kuma furta cewa ina son ka ya manzo Allah gaskiya ne wannan domin Umar ya furta ko amma mai da abin ya zama shine wato jigon rayuwarka duk inda aka kada ma ganga kai ne wali mai piano ko wani shedani kai ta waka kana cewa kana kaunar manzo Allah I love you hadda I love you kamar kana magana ta bazawara to wannan bid'a ne domin ba shine abin da sabai suka tare suna yi ba kaga asalin abin gaskiya ne amma yanayin yadda aka mu'amalance shi to ba daidai ba ne, kuma sai mun yi takatsantsan wajen yin raddi ga abubuwa irin waɗannan domin akwai abubuwan da suna da asali amma yadda ake mu'amalanta su ba daidai ba ne, haka ƙaunar ahlul baiti da soyayyarsu daidai ne shari'a ce amma yadda yan shi'a suke mu'amalanta abin shine su ƙirƙiri wata gaba wahamiya su ce akwai ta tsakanin ahlul baiti da sahabbai sannan kuma su ƙara rabawa su ce su su ne yan ɓangaren alibaita a wannan gaban mu kuma mu ne yan ɓangaren sahabbai a wannan gaban to duk wannan ɓarna ne na farko dai babu wannan gabar wahamiya da suka kirkira akwai mutunci da zaman lafiya tsakanin alibaita da sahabbai in fact su kansu alibaita wani ɓangare ne na sahabbai wata runduna ce a cikin rundunar sahabbai sannan kuma raba wanda suka yi cewa ku ahlus sunna ku ne masu goyo bayan sahabai. su kuma su ne masu goyon bayan albaki ƙarya ne wannan mu ne masu goyon bayan gaskiya su kuma su ne masoya zuciya da suka fake da ahlul baiti suna wannan son zuciya to kaga asali abun daidai ne ƙaunar ahlul ko amma yanayin da suka mu'amalanci shi shine ya zama bid'a haka anan kokarin tsarkake Allah daga kamantakekeniya da mutane gaskiya ne amma yadda suka ma'amalanci abun shine yake barna domin su yi amfani da lafazan da ba su ne Allah ya amfani da su ne tsakace shi ba ina fata mun gane wannan shine sai mala yake cewa a li adami wurudin nassi biha saboda nassi bai zo da ita ba wa li annaha tuhimul ma'ana al-awwala saboda kuma da zaran an ji kalmar waccan ma'ana ta farko ita ake fara ita ce ke fara zuwa cikin kwakwalen mutane da ita ce primary meaning na kalma wa aidan har ila yau man asbata al-hayyiza wal jihata lillahi wanda ya tabbatar wa da Allah hayyiz da jiha fa in arada al-awwala in ya zama yana nufin na farkon can ne fa hadha al-ma'ana haqqun duna al-lafz wannan ma'anar gaskiya ce amma banda lafazin wa in arada al-ma'ana thani in ko yana nufin ta biyu fa hadha batilul lafzan wa ma'ana sai zama anan kuma barna ce a lafazinta da ma'ana wa a atala shaykhul islami النفس في هذه المسألة بالبحث والمناقشة ابن تيمية يا سويت نمفاشي معنا يا يا زو يا زج الدمسي wajen yin magana game da wannan mas'ala a ainihin cikin littafan shi da dama karanta alal sabil misal naqdu ta'sis a cikin mujallar na biyu shafi na 114 har zuwa shafi na 262 wajen shafuka nawa jama'a wajen shafi fiye da 100 tun daga 114 zuwa 262 wajen shafi 150 wa ma ba'ada da kuma abin da ke bayanta da kuma shafi na 202 wa ma ba'ada da kuma alfatawa a cikin mujalladi na 17 shafi na 443 wa ma ba'ada da kuma a cikin mujalladi na biyar shafi na 262 zuwa 266 da kuma shafi na ɗari 298 wa ba'ada da kuma at-tis'iniyatu li shaykh al-islam a cikin mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da ɗaya zuwa saba'in da takwas. risalatu doktora wannan littafin anan sai ya ce tesis ne ko dissertation na PhD na digiri na uku tahqiqu doktor Muhammad al-Ijlan wato a zahiri shi wannan Muhammad al-Ijlan ya ɗauki littafin Risa'a tis'iniya ya yi aikin ta haƙiƙin wannan littafi da ya aikin ta haƙiƙin littafin shine a matsayin binciken da ya gabatar majami'a da ta bashi phd ina fata mun gane to sai dai nan a ilmance ire-iren waɗannan in an zo ambatan sunan mutumin ba a ambata da laƙabin domin phd sai da ya gama aikin aka bashi sanda ya aikin shi ba phd holder ba ne ya kamata mu kula da wannan jama'a shi sa a ka'ida ta bincike na ilimi idan aka zo rubuta references na sunaye littafai da malamai ake cire musu gaba ɗaya alƙabul ilmiya ba a cewa wani sheikh ko wani dokta ko profesa domin muhakama ce nan in ana muhakama mutum kuma ba a ba shi laƙabi sunan shi za a faɗa tsura don kuma ta yiwu da tattafan da ake ishara zuwa gare su ya yi su a lokuta mabambanta misali za ka yi samu yanzu wani profesa ne a soil chemistry kamar darakta namun misali ko rida ne a soil chemistry insha Allah amma ya da rubutun da ya yi wata ta tanya da digiri daya ko project din shi na digiri don kawai baka yi reference da project shi na digiri ba za ka ce Dr. Nafiu Abdu ba sai dai ka ce kawai Nafiu Abdu domin san da yawan na aikin shi ba dakta ba ne na ba don fahimci wannan kuma a cikin aikin ba za a ga influence ko yanayi na cewa wannan yana da digiri uku ba tabbas ba za a gani ba domin kwando shi a lokacin ba ta kai haka ba to da haka idan ana hujja da bincike wanda suke academician academic bincike to ba a saka alkabul ilmiya titles duka cire su ake sunan mutum kawai a faɗa tsura wane wane wane kawai in ya so maganar da ya faɗa ita ta hukunta in ya cancanci wani lakabin ko bai cancanta ba amma wasu malamai a kan littafin munir ba'ala bakki yana na anan makarantar littafi na ainihin risala da ya akan wato al bas to a wurin sai ya ambaci cewa amma wasu malamai da wasu masana suna ganin babu laifi a dinga ambata saboda girma malamai yana cikin gaba ɗaya kalta na musulmai haka ya faɗa ya ce ɗabi'u da al'adu na duka ƙasashen musulmai wannan kowane musulmai a duk inda suke rayuwa za a ga addini ya karantar da girma malamai a ce algafata malam alaraini alan guburo mojibbo ya sheikh ya fulan ba a faɗan sunayen malamai haka gundarunsu wancan al'adar turawa su haka suke don shi ne ba ruwan shi kowa zaka ji sunan shi ne kawai tsuran shi wane wane kawai Mr. Barack Obama shugaban ƙasa Amerika. the man occupying the most powerful seat in the world amma sunan shi babu lakabi kawai Mr. din nan kamar malam ce da Hausa ina ba ta mun fahimci wannan amma mufa to kaga Clinton professor ne na loko amma ba a taɓa jin cewa an ambace shi a ce professor ba mu ko ba za ka ji mutum suna da laƙubba wajen layi uku sai an ce alhaji Dokta in bracket wane wane wane oon a yi kwama gprs ma alawan da gani ko a sake yin kama a yi ta sakawa laƙuba iri sannan a kan sai a ce ɗan masanin haɗeja kwama a ce sarkin malaman katuru kwama yariman gari kaza duk sai an saka wannan sannan kuma sai ka ce his excellency ne ko right honorable ne sunan gaba ɗaya laƙuba sun kewaye shi kuma wannan sunan haka za a dinga ko da obituary din shi zai ma'ana ko ya bar duniyar nan ba wai dan ya bar majalisar dokoki ko ya daina wannan mukamin ko ya daina wannan aikin na professorship ba ba za a fasa faɗan sunan ba har ma zaka ji ana cewa wane wane sai a ce mai girma tsohon gwamnan jihar kaza wani irin wato craziness ne ya samu mutane game da alƙab jama'a to dai mu al'adar mu ce wannan kuma baka raba mutane da wani al'adun eh darakta zai yi wannan raba mutane da al'adun nan ba zai yi ba da ko wanda in ka ce mishi wani baka ce professor ba wala ko amsa ba zai ba in ka ce mishi wani baka ce dakta ba sai ce kana mashi bakin ciki kana mai bakin ciki ya sha wahala ya samu feji shekara takwas goma sha uku kana bakin ciki ko baka ce mashi alhaji ba sai ka gani ko wani yana bakin ciki na soke farali ko ce ai baka san nayi aikin haji ba rawatan ba kana kiransu na mutum yake wani hala baka san naji haji ba ai alhaji ne ni to kaga mu muna da wannan ɗabi'ar a takeice akan tantafin doktor munir ba'alabaki wani babban masani na tarihi Allah shi kyau to sai mala yace a ah, fa in qalu isbatul ului ala al-arshi ma'ana fa tahayyubi ma'lumun fasaduhu bid darura idan suka ce tabbatar da wuri ga Allah ma'ana tabbatar da uluwi ga Allah akan al'arshi tare da kore ta hayyuzi cewa ya yi occupying wani wuri ma'alumin fasadu hudun darura wannan abu ne wanda larura ne wato kowa ya san ba haka ba ne yiwa ce Allah yana da wuri da ya yi uluwi akan duka sauran wurare sannan kuma ce Allah bai yi occupying wani wuri ba wannan suka ce ya saba wa irin hankalinsu ujibu wannan ujibu ne a gyara ba ujibiyu ba ujibu an yi takadimu da ta'khir ya'un ya kamata zo sannan ba'un ujibu bi anna isbata mawjudin la dakhil al-alami wala kharijahu a azamu fasadan sai a ce to ai tabbatar da kuka yi da cewa akwai wani abu wanda baya cikin duniya kuma baya wajen duniyan nan to wannan shi ne mafi girman barna kuna kuka ce za a samu abu ko dai yana ciki ko bai ciki wa ab'adu anil ma'quli min al-awwal kuma ya fi nisa daga hankali fiye da wancan da farkon falau uriba ala al-uqala al-qawl bi anna hunaka mawjudan la huwa dakhil al-alami wala kharijahu da za a gabatar wa masu hankali a ce akwai wani abu akwai shi abun amma baya cikin duniyar nan ko baya wajen duniyar nan irin da suke cewa bai gaba bai baya bai sama bai ƙasa bai dama bai hagu kaga wannan ya abudu ma ba adaman yana bautawa ba komai wal a gabatar da masu hankali wannan magana da kuma wal qawlu bi anna hunaka mawdudan kharij al a ce kuma ga wani abu cewa akwai wani abu a wajen duniyar nan walaisa bi jismin jismi wala mutahayyizin amma ba jiki ne irin namu ba ba kuma yayi occupying wuri inda muke occupying ba ma'ana da magana da kuka ce kun yadda akwai Allah amma baya cikin duniyar nan bai wajen duniyar nan da kuma mu da muka ce mu wa mun yadda akwai Allah amma bai cikin duniyar nan yana sama da duniyar nan amma kuma ba irin yadda kuke cewa ya yi occupying space irin yadda kuke faɗa ba a cewa masu hankali su duba wace magana ce a cikin wadda tafi kama da hankali babu shakka ta mu ce tafi kama da hankali tasu kuma tafi kama ta mahaukata alal ma'anar lazi yuridu almutakallimuna bisa wannan ma'ana da 'yan alwujudi suke nufi kana hara aqraba ila al-ma'quli min al-qawl awwal babu shakka wannan namu zai fi kusa da abin da yake hankali na karba fiye da wancan zance na farko mala yace a duba littafin ainihin wato alfatawa fatawa ta ibn taymiya a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar zuwa da tamanin da shida ina ganin lokaci ya yi tafi sosai kuma mun yi karatun shi ma ya tafi sosai kuma karatun gashi yau dai haka yake cakuɗe yake a faɗi gaskiya daga ɓangaren malaman gaskiya a kuma haka yi to ɓarna daga ɓangaren malaman ɓarna ina fata mun yi iyayenmu wajen bayani gwargwadon hali da kuma isharori zuwa ga yadda za a fahimta da misalai abubuwan da muka faɗa daidai muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan su ya sa kuma dan Allah muke yi Allah kuma ya gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu saboda karancin ilimi da rashin iyawa da kuma ainihin wato gazawa irin ta dan adam Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin wannan wata na Ramadana da ya fara yau Allah gafarta mana kurakuranmu Allah ka ji kanmu gaba ɗaya Allah ka sa karshen watan nan mu zama daga cikin mutanen da zaka yarda da su waɗanda zaka ɗauka darajar su muna amfani da wannan dama muna addu'a ta musamman ga ainihin babban malaminmu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam al wanda ya asasa wannan makaranta ta Darbi Salafiya muna roƙon Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi ya Allah ka an shahadan mala albani Allah ka dauka dar da shi Allah ka sanya can tafiye mishi nan ya Allah da shi da ɗansa ah, Abdullahi da matarsa Umar Bulbari Allah ka dauka darajar su cikin siddiƙai da shahidai da salihan bayinka na gari a cikin illiyina ya Allah abubuwan da waɗannan bayina ka saka bari a baya tun daga kan iyalansu da ƴan uwansu da ainihin ayyukansu na alkhairi da wannan babbar cibiya ta karantarwa da nazari da bincike akan addinin musulunci da boko wanda muka fi sani da daru hadis salafiya Allah ka ɗaukaka waɗannan abubuwa Allah ka ruƙaƙa su Allah ka sa su wuce yadda malam ya yi tsammani ya Allah ka sa mutu mu ma akan hanya irin wanda malami mutu akai Allah ka haɗa fuskokin mu da su a ainihin gaban manzon ka na rahama a tsallakin al'arshinka a sa'annan kuma muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya musamman bangaren arewacin Najeriya din nan wanda yake fuskantar matsaloli na tsaro da ainihin wato tattali da siyasa ya Allah ka gyara mana waɗannan matsaloli da muke fama da su Allah ka kawo mana iyakansu. Allah ka canza mana zuwa yanayin da yafi wannan alkhairi Allah idan laifuka ne muka yi maka ya Allah kake mana waɗannan ainihin wato jarabta Allah mun tuba ka yafe mana idan kuma jarabawa ce ya Allah kake jarabtar mu ya Allah ka yaye mana wannan yanayi Allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na kashe-kashe da sace-sace da buga mai a ko'ina a faɗin wannan ƙasa Allah ka mai da al'amarinmu a kan ya zama yana hannun mutane zaɓu daga cikinmu Allah ka raba mu da taɓewa a cikin addinin mu da rayuwar mu Allah ka gyara mana ayyukan mu ka tsare zutukan mu daga munafunci da bakunan mu daga riya da ƙarya da fasikanci da maguzanci Allah ka samu cika da imani ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh